والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا إمة الشيخ اهضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالزفر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين walhamdulillahi rabbil alamin ah, alhamdulillah ci gaba da karatunmu na tafsiratul anami fi anna al-ilma huwa al-imam na maulana shehu radiyallahu ta'ala anhu ah, yau za mu fara bayan jiya mun yi shimfiɗa kamar yadda shehu radiyallahu ta'ala anhu ya ambata mana a farkon shimfiɗar littafin ya ce damar littafi ne wanda ya sanya shi a kan muƙaddima da babi guda uku da fatima to yau za mu tashi akan muƙaddima wadda ita mukaddima din shehu radiyallahu anhu ya sanya ta ne cikin bayanin annal fadilatu addini bil iktisabi la bi mujarrad al shi ana samun daraja ne a addini da aiki ba da kawai dangane ba to yau shine abin da karatun mu zai tashi akai shehu radiyallahu anhu ke ce ilam zadana Allah wa iyyaka bastatan fil ilmi wal jismi wa salamatan fil idraki wal fahmi ya kai ɗan uwana wanda nake wa addu'a Allah ya ƙara maka yalwa a cikin iliminka da a jikinka ya kuma baka ya kuma ƙara maka kubutaccen tunani da idiraki fahimta kubutacciya da riskar ma'ana kubutacciya wannan yana cikin annaya ya kuni lahun nuru ko walam yuta sa'atan min al-mali Allah su alaikum wa zadahu basbatan fil ilmi wal jismi to shine wannan shehu ya kawo ce to ina maka addu'a ya kai dan uwana Allah ya sa kai ma Allah ya ƙara maka yarwa a cikin iliminka da a jikinka sai ce to eh ilam kai sani anna fadilata shakhsi cewa darajar mutum da falalar shi da ɗaukakar shi allati tujibu lahu taqadduma wanda take wajabta masa ya zama jagora ya zama ya ko ya zama ah, abin gabatarwa fi dini a cikin lamarin addini tunalu bil iktisabi wannan fadalar da take sa mutum ya zama jagora an kaddamar da shi cikin lamar addini ana samun ta ne fada aiki la bi mujarradil iktisab ba wai kawai da dangane kadai ba cewa ni dangane na shi kenan sai in samu fadalan da zai zama na zama gabaci cikin lamarin addini an gabatar da lamar addini yace ba haka nan bane da aiki ne yake samu ah, fa talabu taqaddum fi ad-din bil imamati aw al-mashyakati bi mujarrad intisabi neman samun gabaci cikin lamarin addini ta hanyar jagoranci ko shehunta da tsantsar kawai intisabi ce wannan lamari ne kaɗan da ake samun shi la ya ƙabalu haƙurin albab ma'abota hankali ma ba sa ansa shi cewa wai kawai za ka zama jagora zaka zama shehi dan nasaba wannan ma'abota hankali ba sa ɗauka qala al-imam al razi razi ya faɗa a cikin tafsirin shi inda ƙaulihi ta'ala inda wajen faɗar Allah tabaraka ta'ala wa ja'alnakum shu'uban wa ina lita'arafu inna kuma 'inda Allah yatqakum inna Allah 'alimun khabir Allah tabaraka ta'ala ya faɗa mana a cikin suratul hujurati cewa Allah tabaraka ta'ala shine ya sanya mu muka zama dangi dangi da kabilu kabilu dan mu ta'aruf mu san juna sai Allah ce to amma mu sani akramakum inda Allah mafi darajanku mafi girman ku a wurin Allah mafi karamcinku a wurin Allah shine a cikin wanda ya ku jin tsoron Allah inna Allah alimun khabir hakika Allah masani ne ba da kalamin to a wajen fassarar wannan ayar al-Imam al-Fakhri razi bayan dogon zance sai cewa fihi irshadun ila burhanin yadullu ala anna al-iftikhara laysa bil ansab yace a cikin wannan zantuttukan duk da nayi a cikin fassarar wannan ayar akwai abin da zai nusar da mu zuwa ga dalili ƙarar wanda yake nuni a kan kirari ba ana yin shi bane da nasaba alfahari ba a alfahari da nasaba وذلك لأن القبائل للتعارف بسبب بسبب الانتساب إلى شخص yace domin su ƙabilu Allah ya sanya su ne don su yi ta'arufi su yi sanayya da juna ta dalilin danganin su zuwa ga wata shakhsiya wane zuwa ga wane mu ne jikokin wane mu ne kabilan a iyalin wane sai ce fa in kana zalika shaks sharifan sahal iftikharu fi zannikum sai ce to idan ku in wannan mutumin da kuke danganta kanku zuwa gare shi ya zo mutum madaukaki to dangane ya inganta kenan ku fi zannikum wa in lam yakun sharifan lam siha idan kuma bai zama maɗaukaki ba to dangane dangantuwa zuwa gare shi bai inganta ba fa sharabu zalika rajul allazi taftakhiruna bihi huwa bi intisabihi ila fadilatin aw bi ittisabi fadila sai ce to duk wani mutum da ake ta rububin danganta kai da shi mu ne jama'an wane wato idan wane ne yana dangane sai ga kowa yana sha'awar danganta kanshi da shi in yana da wata daraja kai amma in bai da wata daraja za a ga kowa bai da danganta kanshi da shi ba sai shi sai shi fakhrul razi yace to wannan ɗaukakar wannan mutumin da ake ta yin alfahari da shi ta hanyar danganta kai da shi ya zama wani ana ta ƙoƙarin danganta kai da shi sai ce to ɗayan biyu ne in ma dai ya samu wannan ɗaukakar tashi da aiki ko kuma ya sami ta nasaba sai ce fa in kana bil intisabi lazimul intiha to idan kuwa kawai ya samu wannan ne dan nasaba to ai zai lazimci karewa da ya wuce shi kenan darajar ta kare wa in kana bil iktisabi idan kuma ya samu wannan shi a wanda kuke danganta kan da shi kuna alfahari da shi in ya zama ya samu wannan ne dan aiki ne yayi ya zama haka to faddayyinul faqihu to in ku haka ne mai riko da addini malami alkarim karimi almuhsin mai kyautatawa sara mislaman yuftakharu bihil muftakhiru ko yaftakhiru bihil muftakhiru kenan wannan misali shi abin da yake so ya faɗa mana ni ina da nasar ina danganta kaina da wani ina ta kirari da shi saboda yayi aiki amma wani kuma sai ya koma gefe sai shi kuma sai ya aiki shi ba dan kowa bane amma sai ya aiki irin na wancan da nake kirari da shi to da karshe ni abin da nake kokowar kirarin da shi ina cewa ni dan wane ne ko jikan wane to wancan gefe da ya koma ya aiki ya zama shine wannan wane kuma falalar da nake ta hangowa ina intisabi da ita yana kirari da ita amma ban yi aiki ba na tsaya ina ta kirari ni ne dan wani dan wani to wani gani can yayi aiki shi ba dan kwaba? amma ya koma wanan ne shi akan kashi. sai shi wuce to nan mutumin da ya riko da addini ya zama malami kuma ya kyautata cikin lamuran shi zai dawo wancan mutumin da kake kirari da shi ya zama kamar shi fa kayfa yaftakhiru bil abi wa abil abi ala man hasala lahu min al hazzi wal khair ma fadala bihi nafsu wa an zalika al abi to idan mutum ko yayi aiki ya zama kamar wancan da kake kirari da shi to dan me shi kuma zai koma yana kirari da baban shi ko da kakan shi bayan shi akan kan shi ya samu wani abun da ya fifita shi ya fifita matsayin shi har ya maida shi akan ya maida shi kamar baban wancan da ake kirari da shi ko kakan wancan so da haka ashe a danganin baya yi ka yi aiki in kai aiki duk wanda ka jan mutane suna danganta kansu da shi suna alfahari to kai kuma zaka zama ba kamar su ba kamar wancan din da suke alfahari da shi din Allahumma illa an ya kuza sharfal intisabi ila Rasulillah, sallallahu alaihi wasallama Allahumma sai dai ko in wannan mutumin da yake kirari da nasaba ya samu darajar dangane da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zama sharifi to anan wanda ya dangane da annabi sallallahu alaihi wasallama babu aikin da zaka yi ka kamo wanda yake nasanta kanshi da shi domin fa inna ahadan la yaqrubu min ar-rasul fi fadila dan ba abinda kuma zaka yi ka isko kamar annabi sallallahu alaihi wasallama so da haka abinda ne yake faɗa mana duk mutumin da zai wani dangane da wani in dai ba da annabi bane to kai ka je ka yi aiki za ka dawo kai ma kamar wancan ɗin da yake dangane da shi amma inda annabi yake dangane to kuma wannan ya samu wata fadilar da babu kwaɗayi a cikinta dan ba abin da za ka yi ka yi kusa ma da darajar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fa inna ahadan la yaqrubu min ar-rasul fil fadilati hatta yaqula ana mithlu abika yace dan babu ba wani mutum da ya isa yayi kusa ma da darajar annabi sallallahu alaihi wasallama balle har ya zo yayi wa sharifi goyi yana cewa ai ni yanzu na zama kamar babanka amma in dai ba kai jikan annabi bane to ko jikan wa ka zama idan mutum yayi aiki zai iya zuwa ce ni ma na zama kaman kakanka amma in ka zama jikan annabi wannan kam nasabanka ta kai inda ba za iya maka godi da wani abu a ce ni na zama kamar kakanka wannan ba zai yi ba walakin sai ce to amma anan kaga anan kaman kaman ya tsarkake sharifai za su yi ta kirari da nasaba shi nan ya isa sai ce a'a to abin da ya kamata mu lura kuma shi ne. fi hazan nasbi asbatan nabi sallallahu alaihi wasallam ash-sharafa liman intasaba ilayhi bil iktisabi wa nafahu liman arada sharafa bil iktisabi sai shi to amma anan idan muka lura sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kore dangane ya tabbatar da dangane da shi ga wanda ya aiki in ka yi aiki to annabi ya dawo da kai magajin shi kai ne kake da hakikar dangane da annabi in ba ka yi aiki ba ya kore ka daga dangane da shi ta ina ya ce faƙala na hannu ma'ashirar al'ambiya ila mura ya ce mu annaba ba a gadon mu me yake nufi da wannan hadisin yana nufin cewa dan mun haifi mutum ba shi ke nuna zai gaje mu ba Shi ne ma'anar kenan anan ya kore Sabi zuwa gare shi da mujarradin nasaba kawai amma ya tabbatar da shi da aiki ya ce al'ulama warasatul anbiya malamai magadan annaba in muka lura anan ma'asharal anbiya'i la nurasu nahnu ma'asharal anbiya'i la nurasu ba a gadan mu dan mun haifi mutum shikenan zo ce shine magadin mu amma in yaje yayi aiki yayi karatu ya dawo magadin mu ashe anan annabi alaihi salatu wassalam ya kore nasabta nasabta mutum ya nasabta kanshi da shi da mujarradin nasaba kadai ya kuma tabbatar da ko da baka da nasaba da shi na jini amma in kayi aiki to ka dawo cikin magadan shi to anan yana gaya mana ko da wanda ya zama sharifin ne ya sani dole ya yi aiki to wannan fa yana faɗa mana wanda kakan shi ya fi kowa kenan shi ma ba a sauke mai aiki ba in baka yi aiki ba to annabi ya kore wannan nasabar daga kanka na hannu ma'ashar al'ambiya ila nuwas mu da mujarradin jini kawai ba a gadon mu mu da aiki ake gadon mu al'ulama wa rasul biya. to wanda kakan shi ba annabi ba ne ba balle kenan wanda kakan shi ma annabi ne ga matsayin ba a gadon annabi da jini kadai sai da aiki to ina ya wanda kuma kakan shi ba annabi bane alaihi salatu wasalam ashe shine a haƙu wa ahara ya tashi ya aiki ah, ai la nurasu bil intisabi wa inna ma nurasu bil intisabi ce in ka kalli hadisan nan guda biyu fahimci annabi alaihi salatu wasalam yana nufin mu ba a gadon mu da jini ana gadon mu ne da aiki kawai sami'tu anna ba'd ash-shurafa'i fi bilad khurasan kana fi nasbi aqraban nasi ila aliyin radiyallahu anhu yace naji labari in inji fakhrul razi yace ji labari a Khurasana akwai wani sharifi wanda annasaba ya fi kowa kusa da na ali da an fara kilgawa a cikin sharifan ma shine mafi kusa da imamu ali a nasaba gaira annahu na fasikan sai dai ya kasance baya yi wa Allah da'a cikin ayyukan addini in an ce alfasiku shine alkharij an ta'ati alkhariju an ta'a duk mutumin da yayi waje ya fita daga yi wa Allah da'a shi yake cewa fasiki kawai kar mu dauka fasiki da maganar Hausa kawai mai neman mata da sauransu shine fasiki a duk mutumin da bai Allah biyayya ba ya zama fasiki sai ce to amma wannan sharifin da kasancewar shi nasabar shi ta jini zuwa ga sayyidina ali ya fi kowa kusa a kurasana, ya fi kowa kusa da sayyidina ali amma kuma yana aikata ayyukan sabo wa kana hunaka maulan aswad sannan kuma a nan garin na kurasana, akwai wani malami bakar fata a nan da yawa muna ganin maula a ka'idar larabci maula shine bararren bawa wanda da bawa ne sai aka yanta shi sai a ce masa maula to amma daga baya zamanin daular Badal Abbas sun canza wannan kalmar suna kwata-kwata kawai duk wanda ba balarabe ba ne sai su ce haza minal arabi ko haza minal mawali kawai in dai kai ba balarabe ne to za su ce anta min al-mawali so da ka anan karba ɗauka wannan malamin bawa ne a'a kawai kasance washe baka fata kadai tun daga wancan lokacin sai aka canza wa wannan kalmar a mustalah ɗinta mm. istilahinta sai koma kawai duk mutumin da balarabe ba al'arabu wal mawali kawai suke cewa su so wannan shine ma'anar dan mu dauka wai ko wani bawa ne ko na muka wuce a malami ne bakan fata shi yasa ya kara tafsirin shi da cewa aswada malami ne bakan fata taqaddama bil ilmi wal amali ya samu jagoranci cikin lamarin addini ta hanyar ilimi da aiki ya yi karatu kuma ya yi aiki da abin da ya karanta wa malan nasu ila tabarruki bihi so da haka wannan ta sanya duk mutane sai suka karkata suna yin tabarruki da shi fattafaka annahu kharaja yawman min baitihi yaqsudul masjida fattaba'ahu khalqun falaqiyahu sharifu sakaran a fattafaka sai aka yi arashi wani lokaci an hadu cewa kharaja yawman ya fito wata rana min baitihi daga gidan shi yaqsudul masjida zai tafi masallaci fattaba ahu khalqun sai mutane da yawa suka biyo shi a baya falakiyahu asharifu sharifu sai wannan sharifin makusancin sayyidina ali a nasaba laqiyahu sai ya gamu da shi amma sakara lokacin ma yana a buge cikin maye wa kana nasu ya daruduna sharifa sai mutane suka zo suna tuture wannan sharifi suna kore shi wa yuqidunahu an tariqihi suna suna nesanta shi daga hakkin da malam ya biyo fagalaba hum sayyidin ya rinjaye su fata allaka bi farafin shek har ya kai ya je ya kama gezar tufar wannan malamin wa qala lahu ce masa ya aswad al wa shawafir wannan zagi ne ga na fata larabawa suke yi zagi ne mai bakin kofato zagi ne wato duk sun ga haka a aswad al wa shawafir to kawai ƙarshen wulakantarwa da kaskantarwa ɗan baƙaƙen mutane ya kafir ibn kafir ya kafiri dan kafiri haka ya gaya annabi na rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni dan annabi muhammadu ne amma uzallu amma gashi a gari ana tozartar da ni wato jan ana kaskantar da ni kai kuma ana girmama ka wa uzammu wa tukra ni ana zargi na kai kuma ana baka girma wa uhan wa tu'an ana wulakantar da ni kai kuma ana taimakon ka fahamman nasu bi darbihi sai almajiran malam suka yi himmatu suka yi dauki za su kawo mai bugu fa qala shaykh sai malamin ya ce la kar ku buge shi ha za mu tamalu minhu wannan abin da yayi za mu iya dauka li jaddihi dan albarka kakan shi duk abin da ya mana za mu iya dauka mu haƙura da wannan dan darajar kakan shi wa darbuhu ma'dudin li jaddi kuma in kuka buge shi to wannan kamar munanawa ne ga kakan shi wannan sai ba mabiya hakuri kenan sai ya kalli wannan sharifin sai ce walakin sai dai kuma ya ayyuha sharif ya kai sharifi bayyattu ba'ini abin da ya faru kaga abin ya faru haka tuzallu wa ujallu wa tuzammu wa ukramu wa tuhanu wa u'adu ana wulakanta ka ana girmama ni abin da ya ja wannan bayyattu baɗini na sanya zuciyata ta zama fara na haskaka ni na duk da cewa a zahiri na baki ne ni amma daga ciki ni fari ne kai kuma wasawwata ba da naka kai kuma sai ka ɗauki bakan wannan sai ka bakanta baɗininka ka koma baki a baɗininka ko da yake ana ganin zahirin ka fari ne ne amma a baɗininka ka koma baki yaran nasu bayaga kalbi fauka sawadi wajhi fa hasanat mutane sai suka rikar ganin wannan farin na cikin zuciyata yana bayyana akan fuskata so da haka sai fuskanta wata yi kyau wa akhaztu sirata abika sannan sai na ɗauki ɗabi'u da halaye na kakanka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa akhazta sirata abi kai kuma sai ka ɗauki ɗabi'u da halayen nawa uban so da haka fara'anin nasu fi sirata abika sai mutane suka rika gani na ina yin kama da mahaifinka auka fi sirati abi sai kai kuma suka rike ganin kana kama da nawa uban fazan nuni ibnu abika so da haka dai ƙarshe sai suka zata ƙila ma ni ne dan baban naka wazannuka ibnu abi sai suka zaci kai kuma kai ne dan babana fa'amilu ma aka ma yi umaru abi so da haka sai suka rika yin mu'amala da kai irin mu'amala da ya kamata a yi da ubana wanda ba musulmi ba shi yasa kaga ana maka haka wa amilu ma'i ma umaru ma abika sai ni kuma suka rika yin mu'amala da ni irin mu'amalan da ya kamata a yi da babanka shi yasa kaga ana girma ni babanka yana da girma nawa uban baya da girma amma da na ɗauki halin babanka sai aka ɗauka ni ne ba ɗan gidan baban naka sai ake min yadda ake babanka kai kuma ka ɗau halin babana na rashin girma sai aka zaci kai ne ɗan gidan babana sai ake ma yanda ake wa babana so wannan a nuni ne cewa lallai aiki ake yi a kai ga wata daraja ba mujarradin nasaba ba wato a nan hikima cikin kawo wannan kisa in dai har sharifi jikan annabi muhammadu alaihi salatu wasalam za a kawo labarin shi haka a nuna ga wani wanda ba dan kowa ba ga rayuwar da yake yi a cikin al'umma ga dan annabi sallallahu alaihi wasallam ko in ce jikar annabi sallallahu alaihi wasallam ga irin rayuwar da yake cikin al'umma da suka haɗu ga irin debate din da suka yi kuma dibet din ya gamsar to ina ya dan wani so da haka dole ne kawai a tashi ayi aiki a tashi ayi ilimi tunanin za a yi ta cewa mu ne ɗiyan suwa ne ya wuce ko da yake dama wannan zamanin bai kamata ma in ce ya wuce damun babu shi ƙirƙirarren abu ne amma a cikin addini babu shi wa fi asasil iktibas a cikin littafin asasil iktibas littafi ne na mafi na wani marubuci da ake ce masa nasirun dinin tusi Imanarsu ga ya kawo wannan nasin da za a ambata in ji shawar da la'amu ce inna sharafa bil fadli wal adabi la bil asli wal nasbi ita fa daukaka ana samun ta ne da fadla da ladabi iltizamul adab wato ladabi shine kai komai yadda shari'a ta sanya bayan da ka tsara shi ba kuma ka yi shi da ikhlasi da kyautacewa sai ce to da nan ne ake samun sharaf daukaka la bil asli wal nasbi ba wai da asali ba ne ko da nasaba alƙur'an shawar zila ce zai kawo mana nasoshi na alƙur'ani da suke tambatar da wannan magana Allah yana cewa fala an sabu bainahum yawma idhin wala yatasaalu za a je lahira lokacin da za a yi ardin ayyuka a ranar wato duk aikin da muke fa a nan kamar mun zo kasuwa ne muna ciniki ran da za a ilga riba ko faɗuwa an tashi daga kasuwa kenan shine tashin alkiyama to a ranar da za a ƙilga riba da faɗuwa a ran nan fa Allah ce fala an samu bainahu babu dangane ba wata nasaba da za ta yi amfani tsakanin iyaye da yaya yau ma izina a wannan ranar wala ya salun ba sa tambayar juna ya halin dana a ya halin babana kowa ta shi kawai yake yi a dukkan mu mun ga kissar annabi nuhu da dan shi da nasaba tana yin tasiri da kan'ana bai halaka ba mun ga abu jahal duk musibar duniya ba wanda bai nema annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam har sai da ya faɗa na cewa fir'aun ne ashaddu min fir'aun musa hmm. Na wa fir'aunan shine abu jahil shine mugu mafi tsananin kafirci akan fir'aunan annabi musa ce dan fir'aunan annabi musa da zai mutu ya tsorata yace la ilaha illallah zai amana bihi banu isra'ila wa ana minal muslimin duk da aka yanke shi aka ce alana wa qara sai ta qabla kuntum minal muslimin sai ce amma nawa fir'aunan da zai mutu abdullahi bin mas'udin ya same shi an buge shi a badar bai da mutuwa ba abdullahi bin mas'udin ya gan shi yake ce yau in kana da wani sako da za ka faɗa min in gaya annabi ka faɗa ni ina maka tamar ɗin ka faɗi kalmar musulunci in wa annabi bishara ta ka musulunci yanzu sai ce haba muna zaune lafiya da shi ma ban ce na bi shi wasu yanzu da ya tara duniya wulakanta mu ce daman ni kam ina da wanda nake so in gan shi ina da wata kalma da ba na so in mutu bai isar da ita ga Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam sai ce yana so ka isar masa da cewa kiyayya ni da shi ya zure ma aka fara a baya ba ai komai ba to kaga kaga wannan amma dan shi sahabi ne ikrama ya amfana kuma da musulunci da nasaba tana kawo tasiri ba yadda za a yi musulunta ko kuma koya musulunta Allah ba zai anshe shi ba aiki ake wa sannan walid bin mugira din nan yana ɗaya daga cikin mutanen da alkur'ani ya saukar da ayoyi cikin la'anta shi a mafi rinjayen malaman tafsiri a fala tuti kullu hallafin mahin ko hamazin masha'in bin amin hmm. manna'il lil khair mu'tadin athim ba da zalika zanim an kana zamalin ko wa hmm. ai mafi yawa malaman tafsiri sun tafi akan walid bin mugira ne hmm. amma yayin shi uku suka musulunta a cikin yayin shi aka samu na khalid bin walid wanda ba wanda bai san matsayin Khalid bin Walid a musulunci ba mm. da nasaba tana tasiri ta taba ta taba mutum ta tasiri akan kan shi Khalid da bai zama abin da zama ba mm. so da haka dole mu kalli cewa aiki ne ake nema a addini ba mujarradin nasaba ba sannan alqur'ani yana cewa inna akramakum indallahi atqakum mafi darajan ku a wurin Allah shine mafi jin tsoron Allah ba dan gidan mafi girma a wurin Allah ba mm. al hadith shawar radiyallahu anhu ce to ga wasu daga cikin hadisai da za su nuna mana cewa lallai aiki ake bukata ba nasaba ba qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa khiyar khiyaruhum fil jahiliyyati khiyaruhum fil islam idza fatu duk mutumin da kafin musulunci ya zama zababbe mutumin kirki a zamanin jahiliya da aka zo da musulunci sai ya zo sai ya shiga musulunci sai ya yi ilimi sai ce to har yanzu a da'irar musulunci in dai ya yi ilimi za a kaddamar da shi shi ne mafi alkhairi shi ne zaɓaɓɓe ya ce zaɓaɓɓunku a zamanin jahiliya su suke dawa su zama zaɓaɓɓunku a zamanin musulunci in dai sun yi karatu almuhim a nan don me suka zama zaɓaɓɓun su zamanin jahiliya da aiki ba da nasaba ba bai ce ɗiyan manya ba a jahiliya su ne kuma in sun shigo musulunci za su zama manya a musulunci a'a kawai zaɓaɓɓunku a jahiliya su ne zaɓaɓɓunku a musulunci in sun yi ilimi sannan wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wallahi laysa li ahadin ala ahadin fadlun illa bi amali annabi alaihi salatu wasallam sai da ransa yace wallahi babu wani fifiko ga wani akan wani in ba da aiki ba wanda yake fin wani a da'irar musulunci sai da aiki wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace hasbur rajuli hasabur rajuli khuluquhu wa karamuhu wa dinuhu darajar mutum abu ne guda uku kawai ɗabi'un shi ya ɗabi'un shi yake karamcin shi ya yake wajen karamci ya riƙon shi da addini yake waɗannan abu guda uku su suke sanyawa ya zama abin kula ya zama ya samu daraja a cikin musulunci shine kimar mutum da darajar shi ɗabi'un shi da karamcin shi da addini shi sai alhikamar amsal hikimomi na larabawa da misalai kamar karin magana kenan waɗanda suke yi dangane da wannan ma'anar shi ya kawo suna cewa a sharfu bil fadli wal adabi la bil asli wal nasbi a wata karin magana ta larabawa ko a wani misal na da ko hikimar larabawa suna cewa ɗaukaka ana samun ta ne da farla da adabi ba da asali da nasaba ba sannan suna cewa karamun nasbi husnul adabi karamcin nasaba ba wajen dangi bane wani ne ya a'a kyakkyawan ladabinka shine babban karamin karamin nasaba ka girman nasaba ka darajar nasaba ka kawai adabinka kyakkyawan adabinka sannan suka ce almaru bi fadilatihi mutum yana zama abin da ya zama ne da darajar da ya samawa wa kanshi ba wanda ya gada ba hmm. sannan suna cewa asharafu bil himamil aliya labir rahimil bariya a shi fa ana samun ta ne da himma maɗaukakiya daraja ana samun ta ne da himma maɗaukakiya ba da mahaifa rididdigayya wanda ta mutu an binne iyayena ne kaza dan haihuwar iyayena ne kaza amma yanzu sun mutu an binne su sun rididdige kuma ka dawo kana alfahari da su ba da su ake samun daraja ba a'a da maɗaukakiyar himma ka yi himma sai ka zama abin da za ka zama a ah, wata kalmar suna cewa kallim min adabika la min hasbika ka yi magana da ladabinka ba da darajar da ka gada gurin wani ba sannan wani karin magana suna cewa husuna aradikum al'adakum abin da yake kare mutuncinku ganuwa wanda take kare mutuncin kowa ba wani dan wani bane so da haka dole a tsare mutunci na a'a ka yi aiki in ka yi aiki ne ka kare mutuncinka gano da za ta kare mutuncinka shine al'adar ma'ana ka yi aiki adabul mar'i khairun min zahabi wani karin maganan ko wani hikiman suna cewa adabin mutum shine mafi alkhairi daga dukiyar shi shi yasa har suke buga misali suka ce shi bambancin karimi da wanda ba karimi ba shi karimi yakan zo idan ya zauna nan sai kawo mutuncin shi adab shi kenan sai zagaye kanshi da wannan adab sai kawo dukiyar shi sai zagaye mutuncin da wannan dukiyar ma'anan shi in ka ka taba mutuncin shi to sai dukiyar shi ta kare duka amma in dai dukiya za ta kare mutunci zai bada ta danye da mutuncin shi sabanin la'imi shi kuma idan ya zauna sai ya kawo dukiyar shi kusa da shi ta zagaye shi sai ya kawo mutuncin shi can bayan dukiyar sai ta zage mutuncin sai zage dukiyar wai ma'ana in kai ka ci taraji to mutuncin shi kake ta da ka taba mai dukiya kara ka ci mutuncin shi so wannan shine to adabul mar'i khairun min zahabi man fatahu hasabu nafsihi lam yantafi bi hasabi abihi duk mutumin da darajar kanshi ta kubuce masa ta tsere mar to darajar mahaifin shi ba za ta amfane shi ba ba zai amfana da darajar mahaifin shi ba sai ce man fata ul adab lam yanfa'ahu an-nasab duk mutumin da ladabi ya kubuce mar ya tsere mar to lallai nasaba ba za ta mai amfani ba sannan suka ce al'adabu ahadul mansubaini shi adabi wato duka in muna fasarta adabi a nan fa ilimi da aiki da ilimi shi suke nufi kar mu ɗauka wani abu daban ilimi da aiki da ilimi a wannan babin kusan shi ne abin da ake nufi da wannan adabi din kai ilimi kai aiki da ilimin iliminka ne wannan adabin kawai